mashahur babi na goma sha tara bismillahir rahmanir ganin yadda ya tsare ta da ido kuma fuskar sa mai take tsoro ta ji kar ya kara kai ta dakin sa ta samu Allah ya kufatar da ita ce to ka bari zan yi shawara ya matsa fuskar sai yana mata wani irin kallo na zallar sha'awa ya ce da wa zaki shawara bayan ni ne abokin shawarar taki hannunsa ta rike cikin sigarar rashi ta ce ba da kowa zan yi shawara ba da zuciyata zan yi kai hakuri sha Allah ni da kai mutu raba limshe idan sai yana jin damin hannunta na shiga jikinsa ya bude idan a hankali ya sauke sa kanta leban sai ya motsa kaɗan yana so ya yi magana kuma sai ya yi shiru tsira mata jajayen idan sai yi kawai Ƙasa ta yi da nata idan tana addu'ar neman rinjaye ta lura dole sai da addu'a ganin yadda yake mata a lokacin babu abin da ba zai iya aikata mata ba. Ta ce ka yi shiru baka ce komai ba. Ajiyar zuciya ya sauke ya ce kin tabbata da maganar da kika faɗa kanta ta ɗaga masa hannun sai ya zare daga nata ya fara cire zoben azurfar da ke ƙaramin yatsansa dan ta na tsakiya ya kamo ya zira mata zoben yi sumbashi gurin kana ya kalle ta tare da I'm surprised you ina tare da ke har abada ina so in ji haka daga bakin ki. Hanifa ta yi shiru tana kallon zoben da ke hannunta jikinta duk ya shika ta ma rasa wani tunani za ta yi kallon zoben kawai take tana mamakin yadda ya yi mata bala'in kyau a hannu. Kadu ce rike ɗan yatsan da zoben yake jiki yana ƙoƙarin kai shi baki ya tsotsa ta yi saurin fusgewa tana ɗan hararsa mikewa ta yi tsaye shi ma mike da sauri ya rungume ta ta ba cikin zuciyarta take faɗin yau na ga jaraba gurin mutumin nan dai daidai kunnanta ya sanya bakin bakinsa a hankali ya ce babe ki min alkawari kin ji ko kokarin gociya ta yi ce na yi maka alkawari insha Allah sakin ta ya ce bari in yi wanka in fito sai in kai ki gida ko kafin ta ce wani abu ya shige bedroom ɗinsa da sauri zama ta yi kan kujera tana sauke ajiyar zuciya wannan al'amari ta rasa ta inda za ta fasalta shi a yanzu dai babu wani ɗan namiji da take so kamar ta mata kamar Khalid din ita kanta ta san idan abu ya yi gangancin aura mata Nasiru to za a samu katuwar matsala watakila ma zumunci ya lalace domin san ba ta yi wa Nasiru kwatankwacin san da take yi wa Khalid ko kadan ta san dai tana son shi irin na yan uwantaka kanta duk ya kulle ta rasa wannan tunani za ta yi akan al'amarin amma ta yanke shawarar jankarar abu da maganar da ke cikin zuciyarta in ya so kowace dole shi Nasiru ya janye idan ya ce ya janye shi abu din zai haƙura shi ma ya janye da wannan tunanin ya fito ya same ta kasa ɗauke idan ta yi daga kan shi yana sanye da lafiyayyar shadda gizna mai kalo sai sheki yake yi ga kamshin turaren shi ko tuni ya gama falon har ya karaso kusa da ita ya zauna ba bata ɗauke ta ba sai da yi kamar zai tsoka ne mata ido ne sannan ta ɗauke ta tana ɗan yamutsa fuskarta kafadar ta ya rungumo daidai sai tunkunnan ta ya ce na yi kyau ko gyada kanta ta tana soke ajiyar zuciya munafikin murmushi saki ya dan sumbace ta a gefen fuskar ta kana ya ce ni ma ki min na yi miki zan ƙara tabbatar da cewa kwalliyata ta burge ki miki ta yi ba tare da ta ce masa koyon ba ta kama hanyar ta cikin shi'umin kallo ya bi ta da shi yana shafa sajinsa miƙewa ya je ya bude mata kofa ta fita ya bi bayanta bai yarda sun jira ba gaba ya yi da sauri ya fa inda motocinsa suke hanifa ta dinga bin sa a baya kamar munafuka sai sinkewa take cikin hijab kafin ta su ya bude mata motar ta shiga ciki da sauri wanda yi daidai da fitowar mami tare da hafisa cikin shirin zuwa anguwa hali dai sauke ajiyar zuciya yana hamdala ga Allah hijab 动态。 da ya dan fito ta kasa yi sauri ya gyara ya rufe motar da sauri lokacin suka kara karaso gurin bata fuska yake yana kara cin kunu domin ya san halin mami dinsa da takura wa aiko suna so ta ce yawa masu mu je ka kai mu gidan su nasirin ta ce babu lafiya wallahi kaga kai ba sai ka duba ta ko a'a mami ku je kawai ni yanzu akwai inda zan ta ya faɗa babu wasa a tare da shi hanifa ko kwanciya ta yi doguwar kujera gaban ta na da gudan duka da muryar matar da ta zage ta a asibiti ta san mahaifiyarsa ce muryar hafiza ta je tana faɗin au dan zaka je zance shine ne za ka ki ɗaukar ma a mota na ga sai wani ya matsa fuska kake kamar za ka ɗauki kashi ta ƙara maganar tana taɓa baginta hararar ta yi bai ce komai bai ce mami filis ku yi amfani da wata motar don Allah ni ba hanyar ku zan ba so yake su matsa daga wurin ya buɗe motar ya shiga don ma Allah ya sa motar mai duhun gilashi ce mami ta ce to ai shikenan da ina cewa ko kai ma za ka je sai ka gaishe ta a mami ku je kawai ni idan na samu lokaci zan je faɗa yana shafa siririn sajinsa mami ta yi gaba hafisa ta bi bayan ta saka bar gurin ajiyar zuciya sauke ya buɗe motar motar da sauri ya shiga ya zauna gurin zaman shi tamiru ya hango ta a kwance sosai ta bashi tausayi da dariya kawai ya girgiza kai haɗe da kunna motar ya fita daga gida sai da ya tabbatar sun fita daga cikin gidan sannan ta miƙe zaune tana gyara hijab ɗinta suka haɗa ido da shi tamiro girarsa guda ya ɗaga mata da murmushi a fuskar ce ce matsoraciya kawai turo baki ta yi tana ɗan hararar sai yana kallon ta tamiro ɗin ya ce mene mene yake harara ta shiru ta yi masa tana kawai da kanta ya saki yar dariya tare da faɗin idan baki faɗa min ba zan tsayar da motar ne in hukunta ki yanzu a hankali ta ce me kake so na ce maka to ajiyar zuciya ya sauke yana limshe idan sai yana bala'in samaryar ta kamar yadda take son tashi wani katon sufa ya shiga da motar ta kalli kalle shi a sai ta ce me za mu yi a nan gurin kuma a hankali ya ce ki fito mu shiga ki duba abin da yake so kafadar ta ta make tana fadin babu wani abu da nake so ni dai dan Allah mu ce gida buɗe motar yana fadin baki isa ba tunda muka shigo to sai kin fito wallahi kallansa take yana rufe mota ya rinkufo da kansa tare da faɗin ki fito yanzu ko in ciccibe ki jikinta babu kwari ta fito a hankali tana kalle kalle a gurin yayi gaba tana bin shi a baya haɗaɗɗun yan mata da samari ne gurin suna duba kaya yana shigowa kallo ya koma kansa yan mata suka yi ca a kansa wai dan Allah ya bari su yi hoto babu yanda ya iya haka ya tsaya suna ta salfi tare Hanifa na gefe guda tana kallon su zuciyar zuciyarta sai zafi take mata ganin wani irin yahudanci da yake sai runguma yan matan yake da sunan hoto su kuma sai gantsaro girji suke suna gogo masa jiki hannunta na cikin nashi suke zaga cikin kantin ta kasa daukar komai sai shine yake jidar mata kaya musamman ta turarika da kayan kwalliya da mata sosai yake hada mata kaya ta kalle shi a fakaice tana mamakin yadda ya cika kwando da kaya ita ba mahaukaciya ba ce da za ta shiga da kayan nan cikin gidansu to ta ce da sa'amu waye ya siya mata ita kadai take wannan zantattukan cikin zuciyarta har suka karasa gurin biyan kuɗi aka juya kayan cikin manya-manyan ledoji uku kare zai biya kuɗin suka fita daga gurin hanifa kan ganin gari ya soma duhu ya sa hankalinta ya tashi ta fara tunanin abin da za ta faɗa a gida suna shiga mota ya lura da yadda take marmar da ido duk damuwa tare da ita abu biyu ne ya haɗe mata kishi da damuwa domin idan ta tuno da yadda ya dinga rangumar 'yan mata da sunan hoto sai ta ji ta hatsane shi ko kallon sa ba ta son ta yi yana da rabin ya ce bib na ga dukkin wani koma shiru ne meye ne a maraitare ta ce gida nake jin tsoro wallahi ta bakin sa ya ce budurwa kamar ki a dinga sanya miki ido ya kamata fa ki kwaci yancin kanki domin ni ban taba ganin inda aka yi wannan takurar ba sai a gurin shi kullum cikin takura da tsanani ya shi maganar yana jin tsaki kasa kasa ta ji ciwon tsakin da ya yi dannewa ta yi ta ce laifinka ne duka ai daga yau bazan zan ƙara zuwa inda kake ba murmushi yana shafa sumarsa ya ce ranar da zaki zo ba za ki shawara da kowa ba 'yan mata a ranarsa ta yi ta ɗauke kanta tana kallo ya karya kwana ya shiga da motar lions yara da matasa suka taso suna bin motar da gudu kasancewar sun san mai ita a lokacin ne kuma gaban gabanta ya tsananta faduwa tana fargabar ta fito daga cikin mota a idanun jama'a haka dai ta yi shahada ta fito tana sunke kanta kamar munafuka ta kasa dago kanta kokarin wucewa take yi riko hannunta ta baya dago kanta ta yi tana kallon sa shi ma yana kallon ta a lokacin ne kuma Abu da Nasir Hafiz suka doso gurin dukkanin su za su nufi masallaci idanuwansu ya sauka akan Hanifa da ke dab da Khalid hannuwansa a haɗu suna gashi su babu wata tattarar kirki su kansu suna jin bugun numfashin junansu Khalid ya sauke wani kila smile lokacin da suka hada ido da Abu ya dauke kansa kamar bai ganshi ba ya ci gaba da yi mata magana kasa kasa ita kuma sai kallonsa take tana maraidaita fuska kwata kwata bata lura da Abu ba domin baya ta ba su sai da suka wuce ne ta ga giftawarsa gabanta gaban ta yi wata irin mummunar faduwa da hannu ta nuna masa su daga kafada yi alamun bai damu ba yana wani taba baki kamar za ta kifa kasa haka ta bar gurin gaban ta na wani irin bugawa kallo ya bita da shi haka nan jama'ar da suke gurin suka dinga kallanta suna mamakin me alakar ta da mashahuri da har ta kai ta shiga motar Khalid kuwa motar ya shiga yana jin wani irin farin ciki a zuciyarsa yanzu duk wata damuwa da take damun sa ya samu saukin ta saboda ya san ya dasa wa yarinyar tambarin da ba za ta taɓa mancewa da shi ba kuma ya lura son sa yayi mungun karfi a zuciyarsa Wanda sai ya dauka ya kira Abubakar sai murmushi yake saki yana shafa kanshi idan ya tuna abin da ya faru da shi da ita sai ya ƙara jin wata sha'awar tana ƙara ninkuwa a cikin zuciyarsa. Abubakar na zuwa ya ganshi cikin walwala da farin ciki ya bashi hannu suka tafa yana fitan kai da alama dai ta Na ga sai nishadi kake da murmushi a fuskar sai ce Abubakar yau na ƙara tabbatar da cewa yarinyar nan tana so na Allah kai idan karan kai na na kyale ta babban abin da ya yi min daɗi a zuciyata shine yadda shaka ya gama tare da ita na san dole zai sake zuciya a damuwa. Abubakar ya kilkile da dariya yana bashi hannu manya-manyan ledojin da ke gaban sai mika Abubakar din ya ce gashi a samu yaro ya kai mata yanzu yanzu abubakar ya ce insha Allah yanzu zan sanya ya ta kai mata sallama suka yi da juna kare ya ja motar ya bar anguwar abubakar ko ya je a zarzara dole ta bar abin da take ta tafi su hanifa babarsa sai kallon abubakar din take tana so ta tambaye shi ko me domin sai ta ke zargin ko shine yi mata siyayya su sannan daidai da man shafa baya sai musu ganin abakar din ya fita yasa ta yi shiru amma ta ci alwashin sai ta tambaye shi idan ya ƙara shigowa tsayuwa ta yi a sauran gidan gabanta na faduwa ta kasa shiga ciki tana tuno tun lokacin da ta fita daga gidan karfe ɗaya saura na rana yanzu gashi ana kokarin kiran sallar magariba wata amma take ji a kicin tana aiki kawai ta yi shahada ta shiga gidan suka haɗa ido da amma da ta fito daga kicin fuskar ta kawai ta kalla ta gane tana cikin damuwa ƙasa ta yi da ta amma ta shige ba tare da ta ce mata komai ba tsaye ta yi a gurin cikin damuwa ita kuma ummu na sabgar gabanta kala bata ce mata ba har ta dora alwala tana kokarin shiga cikin asalamiya ta yi sallama amma ta dakata tana amsa sallamar asalamiya ta karo su hannunta niki niki da ledoji hanifa tunda ta ga ledojin ta yi tsayuwa na neman gagarar ta sai ta tsugunna a gurin tana jin wata irin fargaba da damuwa tana jin suka gaisa asalamiya ta ce gashi in a abubakar wai na hanifa ne amma ta yi shiru tana kallon ledojin daga bisani ta ce to madalla asalamiya aje sa a nan gurin kin ji ko asalamiya ta yi yadda aka ce mata ta yi mata sallama amma ta ce ki gaishe mun da da umman ki tace za ta ji amma sai da ta zo fita ne ta tsaya kan Hanifa tana yi mata magana ta ga ta ki dagowa kawai sai ta wuce abinta tana mamakin meye dalili amma ta shige ciki da duma ta shimfiɗa ta tara sallah kana ganin ta kasan tana cikin damuwa jikinta babu kwari ta miƙe a hankali ta je ta ɗauki buta wani ɗaki ta shiga ta kama ruwa ta fito ta ɗaura alwala a hankali ta shiga can kuryar dakin ta shige kamar yadda ta saba kayan jikinta ta cire da sauri ta zura doguwar riga da babban hijab ta tara sallah Abu Nasir Hafiz dukkaninsu cikin damuwa da takaici suka shigo gida sai suka yi karo da abun mamaki. Ledojin da suka gani ya ba su mamaki sosai cikin rumfar suka shiga Hanifa na jin muryar Abu gaban ta ya hau faduwa amma duk da haka dai ta yi alƙawarin faɗa masa abin da yake cikin zuciyarta domin tana ji tana gani ba za ta yarda da auren Nasiru ba. Alhalin ga wanda take so Ammu ya kalla da ke share hawaye tana addu'a sai bayan ta shafa addu'ar ne yace da shigo ta shigo ko Amma ta ce tana cikin ɗaki yanzu gida kan sai ya ci gaba da cewa ba sai an tambaye ta ba. mun gani yanzu daga gurin wanda take halima ban taba tsammanin yarinyar nan za ta yi min haka ba kirikiri tana nema ta zubar min da mutunci ta maida ni karamin mutum a gurin jama'a yanda ya faɗi maganar zaka san yana cikin damuwa da bacin rai Nasir da Hafiz suna tsaye duk sa babu daɗi. Nasir ji yake kamar ya je gurin Khalid din ayi wacce za a yi domin wata irin tsana yake masa mara misali. A zuciyar Hafiz ya ce abu matakar wannan yarinyar ta sanya hawayenka suka zuba to wallahi sai na karya ta sai na yi mata dukan mutuwa a gidan nan domin ba kai kadai take kokarin zubarwa da mutunci ba har da mu kanmu. Yaron da duniya ta da ba shi da da'a da ɗabi'u masu kyau. Ra'a ba ta abu ya ce Hafiz aiki da lura mana shiru Hafiz sai yana soke ajiyar zuciya ci gaba da cewa kar in kara jiya ka kira ta da wannan kalmar ta jaka kajiko hafiz ya yi kasa da kansa cikin damuwa da ɓacin rai amma ta ce abu ni fa wannan yarinyar na so ma zarginta domin ba yau na fara jin kamshin turare a jikinta ba na tabbatar sun daɗe suna tare da yaron na wallahi zuciyata ta shiga dudu a kanta abu ya yi shiru na minti biyu kafin ya buɗe murya ya kira hanifa da duk abin da ake yi tana ji ta yi shiru amsawa ta yi da sanyin murya ta fito suka bi ta da kallo Abu ya nuna mata kusa da shi ta zauna Habis ko ji yake kamar ya je ya yi ta dukanta ko ya samu sassauci. Ita kuwa amma san ta kallon inda yake. Abu ya kalli ta cikin natsuwa ce Hanifa wannan abin da kika yi shi ne daidai shiru ta yi tana zumbura baki ce kiwa wa Allah da manzansa ki dawo cikin natsuwarki. Ni mahaifinki ne ba zan taba yi miki abin da zai cuce ki ba ki yi min biyayya kamar yadda na umarce ki kika amince min zaki idan kika yi min biyayya zaki samu riba a duniya da lahira. Hanifa tarayyar ki da wannan yaron ba na son ta domin ni ban yarda da ɗabi'unsa ba. Kuka ta fashe masa da shi tana fadan abu ka daina fadan haka wallahi yana da da'a masu kyau don dai kai da shi ba kwa jituwa ne amma Khalid yana da hankali kuma yana matakar so na da gaskiya duk suka yi shiru suna mamakin maganganunta Nasiru ya ji kamar ya cika wa kansa wuka ya huta da wannan bakin ciki abu ya soke ajiyar zuciya tare da faɗin duk abin da kika faɗa baki yi ƙarya ba hakika kowane ɗan adam yana da nasa baiwar da Allah ya yi masa amma kuma ko a gurin Allah wani ya fi wani haka nan kuma cikin jinsin mutane dole a samu wanda ya fi nagarta har kullum ni buri na a duniya in samar miki farin ciki wanda ko bayan raina ne zaki yi farin ciki da abin da na yi miki. Cikin kuka ta ce a'a abu babban farin ciki na a yanzu shine kawai ka yarda na aure Khalid alƙawarin da ka yi wa yaya na sarka rusa shi ni da ma fa bana son sa kawai dai na yi kokarin na yi maka biyayya ne kuma zuciyata ta kasa yin juriyar hak bata ƙara ba amma ta miƙe tsaye akan ta ta dinga dukanta da hannuwanta cikin bacin rai murya na rawa take faɗa. Halifa idan kika yi mana haka kin cuce mu kuma kin zama yarinya mara tarbiyya Allah sai ya saka mu abu ya rike hannunta yana kokarin zaunar da ita ran duk a bace yake faɗin Halima matukar na kara ganin hannunki ya taba jikin yarinyar nan da sunan duka ranki sai ya bace cike da bacin rai yayi maganar Amma ta shige kuryar ɗaki tare da zama gefen gado tana share hawayen bakin ciki shi kuwa Abu Hanifa yake kallo da ke ta faman gurjen kuka. Shiru ya yi sai sautin kukan Hanifa ne kawai yake tashi abu zuciyarsa zafi kurum take masa bai taɓa tsammanin yarinyar za ta bijire masa ba sai gashi lokaci guda tana nema ta watsa masa ƙasa a ido. Cikin taushin harshe ta Hanifa tun farko sai da na zaune da ke na ce ki faɗa min gaskiya game da zaɓin da na yi miki me zai sanya ki rufe mu. mun abin da yake zuciyarki sai bayan kin bari na sanar da yan uwa da abokan arziki kuma daga baya ki bullo da wata magana to a gaskiya ba zan lamunta ba dole zaki auri dan ki ko kina so ko kin ki Nasiru dai shine ki kuma zaman Kano kafin nan kafin rana mai kama da ta yau mun bar shi zamu koma mahaifar mu saboda haka ina mai umurtar ki a Kano na bi cewar ki cire wannan yaron a ranki domin bazan zan taɓa yin magana biyu ba tun farko kin faɗa min gaskiyar ki zan iya tausar zuciyata da ta nasira a baki abin da kike so amma yanzu kam lokaci ya ƙure miki yana gama maganar sai miki ya wata ransa duk babu daɗi nasir da Habis bayan ta saka bi nan suka ci karo da ledojin shafin wanda ka ta yi wa Hanifa Nasir ya dauke su a fusace suka fita da Habis din yana faɗin mu za a yi wa ƙaryar arziki ba masu domin mu mutunci yafi komai a gurin mu ba ma buƙatar kayan mutumin da bai san darajar mu ba kuka kurum take yi ta hada kanta da guya amma ta fito ta bar mata ɗakin shimfiɗa ta yi a tsakar gida ta kunna rediyo ta san yanzu shawarar da ta canza shine za ta daina kula hanifa har sai ta gane kurinta ranar yadda ta ga dare haka ta ga rana bacci bai ga idanta ba Khalid kuma baccin sa yake har da munshari yana mafarki gashi na yana soyayya da Hanifa cike da walwala da farin ciki ya shiga sashin iyayen nasa mami ta tsaya tana kallon sa cike da mamaki yar dariya yake yana so sa sumurce ce mami kin tsaya kina kallo na me nayi kuma yana kokarin zama kujerar dining yace maganar yaƙe ta yi tana faɗin dole in tsaya in kalle ka mai son naga sai wani farin ciki kake da alama dai sun amince maka ko ya fuskanci inda maganar da ta tosa ce insha Allah mami ni ke da nasara da mahaifinta tunda dai tana so na magana ta kare idan yana son kwanciyar hankalin yarsa to ya aura mata ne girgiza kanta kurum ta yi domin bata da ta cewa mai gidan yana nan tana iya magana TV ya zama gari shiru shine yafi mata a cikin wannan al'amari cikin A ce mami haɗa min breakfast yau zan yi irin wanda na daɗe ban yi irin shi ba ba baki ta yi tare da faɗin kamar gaske yanzu kana fara ci zaka ce ka koshi yace mami ke dai haɗa min ki gani ai ina cikin farin ciki ne zan ci da yawa mami ta fara haɗa mata tana faɗin Allah ya sa dai Alhaji Tijjani ya sauko daga sama yana sanye da shadda yar ubansa an yi mata ɗinki sai ga kamshi yake yi ya karaso gurin hannu ya ba Khalid din suka gaisa yana faɗin ya kamata fa yau ka fita kasuwa domin jiya da shekaran jiya aiki ne ya haɗe min sosai akwai lissafin wasu kuɗi da za mu yi da Alhaji Ayuba bana so ya cuce ni ina so ka je ka tsaya ayi komai a gaban ka. in ya so sai a shiga da su banki Khalid na kurɓar ruwan ti yace shikenan dadi zan shigo insha Allah a gurguje ya zauna mami ta haɗa masa abin kari yana ci suna hira da ɗan nasa Khalid na faɗa masa abin da ya faru amma bai faɗa masa cewar hanifar ce ta zo gidan ba ya ce masa dai sun haɗa a hanya ne alhaji tijjani dinga dariya na ba wa ɗa jarumtar don nasa ya ce irin waɗannan mutanen masu taurin kai dama irin ku ne maganin su mai san ko auren irin tasa kai kar ka yarda ya raina ka kowa ya zauna a matsayinsa to mai saurare bari mu dakasa nan sai shirin mu na gaba domin jin yadda za ta kasance